radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa an ansoshin akida da kuma shirin na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi biyu ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulhijja na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 457 da sa gabata rana irin ta yau biyu ga watan yulin shekara ta 1565 michel nostradamus wani masanin ilimin taurari kuma likita ɗan kasar faransa ya rasu an haife nostradamus a shekara ta 1503 ya koyi ilimin likitanci a farkon rayuwarsa sannan kuma ya koma ilimin taurari inda nan ne ya rubuta kalandarsa a shekara ta 1550 sai kuma ya fara rubuta manyan abubuwa waɗanda yake ganin cewa za su iya faruwa a duniya shekaru masu zuwa ta hanyar yin amfani da ilimin taurari nostradamus ya rubuta waɗannan abubuwa ne a wani littafi na musamman da gaskiyan abin da ya faɗa za su faru har da bayyanar sarki napoleon na ƙasar faransa da juyin juhalin faransa da kuma bayyanar adolf hitler na ƙasar jamus. masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan yulin shekara ta 1925 aka haifi patrice lumumba wanda yake ɗaya daga cikin jagoran samarwa kasar congo zaire 'yancin kai lumumba ya yi gwagwarmaya da turan belgium waɗanda suka yi wa kasar sa mulkin mallaka sannan bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama firaminista da kuma ministan tsaro na farko a kasar sai dai bayan samun 'yancin kai ba da jamawa ba sojan kasar a yankin katanga suka yi bore kuma suka shalinta ballewa daga kasar congo wanda ya sa hukumar kasar congo a lokacin karkashin tsarin amurka da turawa na belgium suka sauke mamba daga mukaminsa sannan bayan tsare shi na wani lokaci suka kashe shi a shekara ta 1961 mutanen kasar congo da kasashen afirka da dama dai ba su ji daɗin kashe wannan matashi mai kishin ƙasa ba daga cikin abubuwan da lumumba ya bari har da littafin da ya rubuta mai suna ƙasa ta congo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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 amma da yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi so. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ranar talata mai zuwa ne iran za ta zama ba a kungiyar shanghai falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun harbo jirgin saman maras matuki na haramtacciyar kasar isra'ila yankin janin libya ta zargi amurka da katsalandan a harkokin cikin gidanta to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. a ranar talata mai zuwa ne iran za ta zama ba a kungiyar shanghai za a yi taron kungiyar ta shanghai ne dai ta hanyar bidiyo daga nesa a ƙarƙashin jagorancin ƙasar india a ranar talata 4 ga watan nan na yuli taron na jibi za a yi shi ne dai a matakin shugabannin ƙasashen da suke mambobi ne na ƙungiyar kuma shine irinsa karo na 24 sakatarar ƙungiyar zan miging ya shaida wa ministan harkokin wajen iran amir abdullahi ta wayar tarho cewa daga ranar talata huɗu ga watan nan na yuni iran za ta sami cikakken haƙoƙi da kowace ƙasa memba a cikin ƙungiyar ke da su shi kwamitin harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya faɗi cewa ƙungiyar ta shanghai za ta sami sabbin mambobi guda biyu da su ne iran da belarusia an kafa wannan ƙungiyar ne dai a shekara ta 1996 da kasashen china rasha kazakhstan kirgiziya da kuma tajikistan da zuma samar da daidaito a kasuwannin duniya da kuma rage shishigin amurka da kungiyar jejeniya tsaro ta nato nan gaba kaɗan za a buɗe zirga-zirga ta jiragen sama tsakanin iran da masar shugaban ɓangaren tafiye-tafiye na kungiyar kasuwanci ta iran hurmatullah rafi'i ya faɗi cewa abu ne mai yiwuwa nan da wata ɗaya za a buɗe zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye tsakanin iran da masar rafi ya bayyana cewa a mako mai zuwa ne dai shugaban cibiyar yawon buɗe ido ta kasar masar zai kawo ziyara nan iran inda za a kammala tsare-tsaren da ya kamata a yi na fara zirga-zirgar rafi ya ishara da yadda halin yanzu babu zirga-zirga ta kai tsaye tsakanin jiragen sama daga iran zuwa masar sai an bi ta hanyar iraki sannan a can har ilawo ya kuma ce a tattaunawar bayan nan da suka yi da hukumar yawan bude idan ta masar an cima matsaya a kan fara kai da koma ta jiragen sama a tsakanin kasashen biyu to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran libya ta zargi amurka da katsalandan a harkokin cikin gidanta usama himad wanda majalisar dokokin ƙasar ta libya ta kallafa wa kafa sabuwar gwamnati ya yi kira ga manzan musamman na amurka akan harkokin libya richard noland da ya zama mai girmama hurumin ma'aikatar shari'a kasar ta libya ta hanyar kaucewa tsoma baki a harkokin cikin wannan gida shugaban hukumar ta gwamnatin libya ya kuma kira ga nulan ɗin da kaucewa fifita manufofin amurka a kan na al'ummar libya ita dai amurka ta sha nuna goyon bayanta ga ɓangaren 'yan siyasar libya da suke da matsuguni a birnin tripoli a bayanan dai manzan musamman na amurka a ƙasar libya ya yi kira da a kawo ƙarshen duk wani mataki da ya ce na yin barazana ga fitar da man fetur zuwa wajen ƙasar. har ila yau sabanin da ake da shi a tsakanin 'yan siyasa kasar ta libya mai zo karshe ba saboda yadda kasashen waje da suka hada da amurka suke tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan kasa falasinawa 'yan gwagwarmaya sun harbo jirgin sama maras matuki na haramtacciyar kasar isra'ila a yankin janin a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da rundunar janin wacce ta kunshi mayakan ƙungiyar sarayar kurs da kuma na shuhadawul a ƙasa suka fitar an bayyana harbo jirgin sama maras matuki na sojojin 'yan mamaya a sansanin 'yan gudun hijira na janin da ke yammacin kogin jordan a can tel aviv radiyon sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ya sanar da cewa a halin yanzu suna gudanar da bincike domin gano musabbabin fadowar jirgin wanda aka tura shi domin gudanar da wasu ayyuka na tsaro makonni uku da suka gabata 'yan gwagwarmayar dai sun sanar da harba wani jirgin marasa matuki na sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a wannan yankin na janin tun a ranar 19 ga watan yuni da ya shuɗe ne da 'yan sahiyoniya suka tsananta kai hare-hare a sansanin 'yan gudun hijira na janin da hakan yi sanadiyar shahadar falasinawa shida da kuma halakar 'yan mamaya hudu ƙarshen labarin duniyar kenan. madala kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da ma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirkan a yau ma shirin namu da allah zai zama karshe ne na bayanin da muka fara a makon da ya gabata dangane da yadda masana suke kallon irin tarin aikan da suke gaban majalisun tarayya da kuma na wakilai a tarayyar najeriya kuma irin manyan kalubale da suke a gaban waɗannan majalisu guda biyu kuma irin yadda ya kamata su ɗauki ƙwararren matakai wajen aiwatar da abin da yake gabansu wanda shine babbar manufa ta al'ummar da suka zaɓe su wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da majalisar dokokin taron najeriya ta fara aiki gadan-gadan masana kan harkokin siyasa da ma masu fafutuka masu rajin kare demokradiyya suke ci gaba da bayyana mahangarsu dangane da irin manyan kalubale da suke a gaban majalisar da kuma manyan ayyuka da suke a gabanta wanda ya zama wajibi ta mai da hankali a kansu matakar dai tana son cimma nasara wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin masanan da ma masu rajin kare demokradiyyan a najeriya suke ganin cewa sabuwar majalisar ta gaji wasu manyan matsaloli waɗanda majalisar da ta gabace ta ta gadar da su sakamakon yadda majalisar wadda ta gabata ta zama 'yar amshin shata ga tsohuwar gwamnati ta yadda ba ta iya wani katabus sai abin da bangaren zartarwa yake bukata wanda hakan ya jawo manyan matsaloli a mahangar masanan da kuma masu fafatkan wajen kasa cimma nasarori da dama a majalisar da ta gabata muhimmin matsayi da majalisar tarayya take da shi a najeriya shine sanya ta zama wani ginshiki wajen gudanar da harkokin duk wata gwamnati da kuma samun nasara ta cika alkawla da manufofi waɗanda zo da su ko kuma akasin haka wasu 'yan najeriya sun soki majalisar da ta shuɗe a najeriya ɗin akan abin da suka kira yadda majalisar ta zama tamkar raƙumi da akala ga ɓangaren zartarwa inda fadar shugaban ƙasa ke juya majalisa ɗin gida ta ga dama da kuma aiwatar da abinda fadar shugaban kasa din take so sau da kafa a majalisa inda suka yi zargin cewa hakan ya sanya ta kawar da kai ga wasu maraduna al'ummar najeriya da abubuwa waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya wanda kuma jama'a sun zaɓe su ne domin haka haka zalika wasu masu ruwa da tsaki ciki har da wasu waɗanda su kansu 'yan majalisa ne sun nuna cewa majalisar ta yi fama da ɗimbin matsaloli ciki har da rashin bibiyar ayyuka na bangaren zatarwa kamar yadda ya kamata da karancin kuɗaɗe na gudanar da ayyuka da dai sauransu to a wannan karan kowane irin kalubale ne ita kuma majalisar ta goma za ta fuskanta wata muhimmiyar manufa da mulkin demokuraɗiyya ya kunsa ita ce tabbatar da ganin cewa an baiwa kowa dama domin ya shiga cikin harkokin na gwamnati a dama da shi hakan zai tabbata ne kawai a cewar 'yan fafutuka ta hanyoyi da dama ciki har da ba da wakilci na gari wani masani akan harkokin siyasa ya ce wajibi ne 'yan majalisa ta goma su fahimci cewa su wakilai ne sun je zauren majalisa ne saboda jama'a waɗanda suka zaɓe su domin su wakilce su sun zo su gudanar da ayyuka ne da kuma sauraren koke-koke na al'ummomi da kuma matsalolinsu a cewar wannan masani akan harkokin siyasa saboda haka dole ne su mai da hankali ga abin da ya kawo su a majalisa da kuma kare muradu na al'ummar ƙasa ba muradu da manufofi na kashin kansu ba shi ma wani dan fafutuka a najeriya wanda yake bayyana ra'ayinsa cewa ya shigar al'umma cikin ayyukan majalisa yana da matukar muhimmanci ta yadda za a rika jin ra'ayinsu da kuma hakan abu ne mai matukar tasiri ga dokokin da 'yan majalisa din za su iya samarwa a tsarin dimokuraɗiyya ya ce yin hakan zai zamanto 'yan ƙasa an ba su dama su tofa albarkacin bakinsu a cikin harkoki na tsara dokoki na ƙasa da kuma manufofi na gwamnati ta yadda hakan zai amfani ƙasa da al'ummar ta baki ɗaya a cewarsa zaman ne majalisa ta goma ta tabbatar da cewa tana gudanar da zaman sauraron ra'ayi na jama'a don jin tsokaci daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummomi da ma masana akan harkoki na dokoki ya ce majalisa ta goma za ta iya tabbatar da manufar ba da wakilci na gari ta hanyar tuntubar mutane waɗanda take wakilta akai-akai da kuma kai masu bahasi don sanar da su abin da ake cike game da ayyuka da majalisar take gudanarwa ga dukkan alamu dai babban kalubale da majalisar ta goma za ta iya fuskanta shine batun mutane waɗanda za su jagoranci wannan majalisa wannan muhimmin lamari ne a najeriya kuma tuni ke ci gaba da tayar da kura a fagen siyasa a ƙasar a mafi yawan lokuta irin shugabannin da aka zaba a majalisa su ne za su haska salon yadda dangantaka za ta kasance a tsakanin bangar zartarwa da kuma masu kafa dokoki irin wannan zaɓe a shekara ta 2015 ya bar baya da kura inda aka yi zaman doya da manja tsakanin gwamnatin shugaba buhari da kuma shugabancin majalisa a takwas a kusan tsawon shekaru hudu wani babban aiki na 'yan majalisar dokoki shine samar da dokokin da za su taimaka wajen inganta rayuwa da tabbatar da ci gaban ƙasa da kuma kawo sauƙi ga al'umma akwai dokoki da yawa waɗanda ake sa ran 'yan majalisa ta goma za su kawo a cikin shekaru hudu masu zuwa halin kakanikayi da matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki saboda gurbataccen shugabanci da kuma tsarin tattalin arziki a cewar wani masani akan harkokin siyasa wanda ya bayyana cewa waɗannan abubuwan sun yi tasiri matuƙa wajen mayar da al'amura baya musamman a bangaren ayyukan majalisa ya ce bisa ga dukkanin alamu ita ma gwamnati mai ci yanzu za ta ɗora ne a kan manufofi na tattalin arziki na gwamnatin da ta gabata duk da cewa an ga irin matsaloli da gwamnatin ta gabatan ta fuskanta da kuma koma baya wanda aka samu ta fuskacin tattalin arzikin najeriya da kuma irin matsi da tsanani da al'umma suka shiga a najeriya a cewarsa wajibi ne majalisar ta rika dubawa akan waɗanne abubuwa ne muhimmai waɗanda suke su ne kan gaba na bukatun 'yan ƙasa da kuma me ya kamata a yi masu don inganta rayuwa ta jama'a ya ce dokokin da ake bukata a ƙasar sun haɗa da yi wa tsarin mulkin najeriya garan bawul da kuma ƙarfafa dokokin yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma gyaran dokokin karɓar haraji da dokokin inganta aikin ɓangaren shari'a da bunƙasa harkoki na kula da lafiya ya kuma bayyana cewa dokokin bangaren tsaro ma suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ake bukata a ƙarfafa su domin tabbatar da cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyan al'ummar najeriya ya inganta masanin ya ƙara da cewa batun ƙabilanci da addini suna cikin manyan ƙalubale da majalisa ta goma za ta fuskanta a cewar masanin waɗannan al'amura sun yi katutu a fagen siyasar najeriya ta yadda suke tasiri a naɗe-naɗen shugabanci da kuma rabon mukamai ya ce matsalar ta yi kamari matuka a ɓangaren zitarwa da kuma a cikin majalisar dokokin ƙasar inda ake ta kai ruwa rana game da cewa shan wannan mai bin wani irin addini ne zai zama shugaban majalisar dattijai ko kuma majalisar wakilai ko kuma dan wace kabila ne ko kuma wani bangare ya fito ya ce lamarin babban kalubale ne wanda ya kamata sabuwar majalisar ta tarayya da mai da hankali a kansa domin magancewa wasu 'yan fafutuka a najeriya din suna ganin cewa wani abu wanda yake shi ma yana matsayin babban kalubale daga cikin manyan kalubalen da suke a gaban majalisar rigoma ɗin shine batun gudanar da bincike ya ce gwamnatoci a najeriya sun fi son ganin cewa 'yan majalisa sun karba tare da amincewa da duk wasu bukatu da kudurori da dokoki waɗanda suka gabatar musu ba tare da sanyi tambaya ko kuma gudanar da bincike ko neman wani ƙarin bayani ba gwamnati mai zartarwa ta fi son aiwatar da bukatunta ba tare da majalisa ta tsaya ta bi diddigi ko kuma ta yi tunani ko nazari akan abin da gwamnatin ta gabatar mata ba kafin amincewa da shi a cewarsa rashin bincike ko nazari akan wasu manufofi ko bukatu na bangaren zartarwa kan sa wasu lokuta majalisa ta amince da abin da zai kasance mai na matuƙa ga al'umma ko kuma wanda zai cutar da ƙasar ma da al'ummata maimakon ya zamanto mai amfani a gare su a baya bayan nan an ji wani jigo ɗan majalisar dattijai wato sanata ali indumi yana kokawa akan yawan haɗin kan da suka baiwa gwamnatin shugaba buhari ta gabata wadda aka zarga da yawan ciwo basussuka na fitar hankali daga wasu ƙasashen ƙetare wanda suka zame ma najeriya alaƙaƙai sanatan ya ce ba su gudanar da bincike wanda ya dace sosai sannan kuma ba yi nazari akan alfanu ko rashin alfanun hakan ba haka zalika ba tantance amfanin waɗannan ba su suka ba kafin karɓo su da kuma yadda za a biya waɗannan kuɗaɗe da kuma irin ƙarin da ake samu na ruwa akan waɗannan kuɗaɗe da yadda hakan zai iya cutar da najeriya tattalin arzikinta a lokuta masu zuwa wanda dukkaninsu abubuwa ne da ya kamata 'yan majalisa su yi tunani akan su kafin amincewa da duk wasu ƙudurori makamantan haka da gwamnatin muhammadu buhari ta gabatar musu to kuma dai ya lamarin yake masanan sun yi imanin cewa dole ne majalisar dokoki ta mayar da hankali akan abubuwa waɗanda su ne muradin 'yan ƙasa wanda su ne suka kaɗa ƙuri'a domin zaɓar wakilan wannan majalisa wanda kuma cimma buri na majalisa shine tabbatar da cewa an yi aiki da abin da yake tsari wanda al'umma suka zaɓa kuma suka yi imani da shi kuma yin fatan cewa wannan tsari zai kai ga haifar da mai ido ga ƙasa da makomarta tare da tabbatar da cewa an fitar da ƙudurori masu alfanu ga makomar ƙasa da kuma ci gabanta ta fuskokin zamantakewar al'umma da tattalin arzikinta da kuma samar da ababe na more rayuwa ga al'ummar ƙasa. to jama'a masu haurar lokacin da muke da shirin suke ma'anar zamu ji ala zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidan rediyo ta irin Jamhuriyar Musulunci ina muku fatan alheri da fatan an sallah cikin koshin lafiya. yana muku fatan alheri da fatan an sallah lafiya mai magana lawali dan hausa fulani daga karamar hukumar bangudu da jihar zamfara da ke tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta na barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su yakubu mai aski da raka da sanusi maɗatte da magaran da haɗari mai kwamfuta mai yama da isa gobira daga turu da kuma isa umar fello da kuma yan uwa da abokan arziki duka ina masu fatan alheri da fatan an yi sallah cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Radio Mare Musulunci ne ran sunana na fi babban na fisa dan Walazan Gunduma Tisa da Shan Demaradi nan Jamhuriyar Nishar. Eh daga nan zan nake aika muku wanga eh, gaishe gaishe. Ba Hassan barka muna muku barka da sallah ma'aikatan Radio ci gaba daya. Na farko ina gaishe Alkasum Baba Lima har Agadez Alkasum Agadez Ilyas Agadez Mamman Shafi shugaba na fada himma matasa can garin Agadez akwai da shugaba na fada ra'ayin zuci. Eh dun gaisuwa da fata alkai zuwa ga kuma aski ba da raka akwai sanu shi matsatsai akwai musa hadar asuba tare mai sabko akwai mun ji direba kasa mun ji soja baki likita duci akwai lola amurkiyan ne dukansu a can garin zandar alherin allah kama mai zikisa da zikisa ga ladirkitar ikwalda musa don gaisuwa da fata kai zuwa shi ibrahim shugaban matasa dan bingira mazaunin kasar cameroon akwai baba isa mai albarka kace ulumat akwai mamara mutu daga na karshe haru banda don gaisuwa da fatan alkai zuwa ga duka yan club da yan fadoji wanda suke cikin kasar nijar da najeriya da sauran kasashen musulmi gaba daya eh, daga naku ku dan uwanku na fi babban fisa daga nan zan region dimara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ina muku sallama da fatan alkhairi mai magana abdulmumin muhammad waziri daga jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira sauraro radio africa ina muku barka da wannan lokaci da farko ina gaida shugaban wannan tafiya malam hassan da ma'aikatan ka baki daya ina muku barka da sallah kuma gaisuwa ta ina gaida shugaba alkasun baba shugaban kungiyar masu kira sauran radio afirka ina maka barka da sallah da suleiman kabiru ina maka kai ma barka da wannan rana da alkasun agadas da wani ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ilyasu yakubu digawa da ke a jihar bauchi da kuma kwamar ibrahim larabatta da nazifi ibrahim rugal malam shagari da sokoto da ahmad lado girkau ina gaishe ka da haɗafin mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da ado salati goma ina maka duka barka da sallah ba zan manta da kai ba iliya mai kanti da shayi garken daura manta da kai ba wato sahabi ibrahim dan autan zamfarawa da ke birnin tarayya abuja ina maka barka da wannan ranar sallah ba zan manta da kai ba wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu surveya nuhu csp benin zandar niger ah, dangance da wannan sallah da allah Kamun talaya ina ga wannan damar unguwa yan uwa musulmi barka da zagayowar shekara kuma musu fatan allah ya karba da da muke ta wani arfa yau kuma allah ya ba kowa damar da zai samu abin da zai laye gobe insha allah bayan haka nan ina gaida shugaban shirin hassan barka ina gaida ilyas agadez ina gaida sanusi matattai rabu mai aski da magaram letoro bakin ofital mushi soja bakin ofital ina gaida ilya garkin daura eh, da sauran duk masu kira da saurare na wannan eh, hanya ta VOH Hausa Tehran da fatan kuma Allah ya karbi ibadan wanda ba su samu wasu kaji haji Allah ba mu ikon mu je baɗi a yi arfa da mu. Assalamu alaikum Surveyor Nusa SP Benam Zandar Niger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Giyar Radio Iran Giyar Radio mai albarka yana kubatan alkhairi a daidai wani lokaci. Mutum ya gana Jibrin Banga da ke jihar Bauchin Najeriya. Kuna jin daɗi da kuke ba mu dama muke ɗan miƙa saƙon gaisuwar mu zuwa ga yan uwa da abokan arziki to da fari ina gaida kaduri daga gaga dan fulanin warje da kuma sani sungullaje da dai sauran membobi waɗanda suke saurare wannan biyar radio mai albarka da fatan sun ji suna cin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radio mai albarka ina muku fata alheri ina muku barka da sallah barka da wannan shekara radio wanda yake mai tsage gaskiya komi dacin ta hasan barka ina ma barka da shekara shekara inyama isa aulun matsoho mai albarka barka da shekara dukkan wanda a ciki yan uwa da abokan arziki da na najeriya da na nijar suna zifi ibrahim da dukkan da magara waɗanda a ciki da agadar ta nema kowa barka da shekara suna na malam iliya hamidin mutunan kogobce buza nema ku barka da shekara allah ya karbe ba don mu allah ya bar mu tare allah ya ƙara ɗaukaka wanga radiyo mai albarka ina ga kira ga mutanen shugabannin radiyo mai albarka ya kamata ya mai a sama mana radio mai karfi wanda za a hau hauda mana fm wanda duk inda kake za a yi shi wannan radio ya kasaita daga kowa alaikum wa rahmatullahi barakatu radiyon musulunci radio iraq duk wanda cikin ga daki mai tara albarka ne mu kowa barka da haka ina muku barka da sallah ubangiji allah sarkin sarauta allah shi gwada mata baɗin da kun muna neman gawara ga abokan zama a eh, tsakanin harshe da haƙura an sa wale zaman takayya asan barka duk inda kake ina gaishe ka ina gaida shi ka ba uban tahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu eh, vos hausa barkamu da warhaka barkamu da sahiyar sallah ina mu kowa fatan barka da sallah allah ya A haɗa mu da alherin shi ya karbe ibadodin mu kuma ya gafarta mana zanuban mu duka illahirin masu sauraron wannan tasha rediyo ta Hausa ina mishi barka da sallah kuma Allah mai mai mana mai magana Abdul Ali Bankula daga Maradi Jamhuriyar Niger nagode assalamu alaikum gidan rediyo Jakuda Musulunci tare suna na Usman Mai Dala Bushiri da mai jan suna wa daukacin ma'aikatan gidan rediyo wannan mai albarka barka da sallah da fatan za a yi ziyarcen sallah lafiya da aka je sa an gaida abokai ga yan uwa ga abokan arziki sai eh, sunan su ta isu maɗatai duka sabon da magaran shugaba raba mai aski eh, yaku mai aski ba dalaka ado salati ga annabi irjau ina gaida tsoho dan harka wanda ke birnin yame ina gaida ilyas mai kanti garkin daura muji soja wanda ke kabu kaba bakin da magaran ina gaida hassan alhaji umaru wanda ke da magaran ina gaida eh, a na kuma yakubu umaru wanda ake kira mai gezawa wanda ke birnin da magaran ina gaida eh, mamman sani dauda ciwonza ina gaida na kuru na gada ina gaida babayi laka ina gaida hassan dange ina gaida habu dogon ya ka duka yuna ne a birnin boshari ina gaida ma'aishi na ina gaida ma'aishiyata wanda da fatan sun yi sallah lafiya a birnin boshari akwai yata wanda take je ga birnin kebbi a tarayyar najeriya ina gaida eh, usaini abdullahi shi ma eh, mai gidanta ne ina mashi fatan barka da sallah ina gaida zabai eh, na bulali dan babala siraji sj musa yaron oga ina gaida nasiru jalo ina gaida ado bandar rago wanda ke birnin kazo a birnin da magaram na gode gidan rediyo jakudan musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari da magaram Academy da fatan za a shiga sallah lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala to gidan rediyo biyu ce hausa da fatan muna muku fatan alheri barka ku da sallah wannan allah maimaita mana allah mu aikin gawara kuma arzikin da yake cikin wannan safiya da wannan watan mai albarka allah ka ba mu shi allah ka nuna mu badin bari da lafiya to ina gaida asan barka da mai gidan gaba daya na wannan gidan radio biyu ce hausa da abokan aikin ka gabaki daya a nan nijar kuma ina gaida asan jogoguwa a nan kasuwar gabas agadas ina gaida matar shi a nan gidansu nan cikin agaris ina gaida hamza mai kamiya a nan cikin garin agaris ina gaida alka gyaran boka shushayi a nan kasuwar gabas ina gaida haruna suleiman wanda ake ce ma haru mai sai da legim a nan garin agaris ina gaida shayabu ina gaida sa'idu duka a nan garin agaris ina gaida odi ina gaida usama bin laden dillalin karurruka a nan garin agaris a nan zanjar ko ina gaida masta mai mai da lawal mai mai ina gaida amma mai shayi ina gaida malama fatsama ina gaida hajja haruna a nan cikin jan kadar ina gaida rashida mai kosai a nan kuren daga ina gaida salmai kanta a nan kuren daga ina gaida madama matal hamsa dan bere nan kuren daga ina gaida dan iya a nan kuren daga ina gaida dauda mai wukaki dauda dan bariki mai wukaki nan kuren daga jamhuriyar niger to dubun gaisuwa da watal alheri gare da gidan rediyo biyo ci hasa da bamu damar gaishe gaishe wannan muna godiya kuma allah saka da alheri Assalamu alaikum biyocin sa radio Iran to muna makuwa da kowa barka da sallah muna gai da kowa da kowa ma'aikata muna makuwa da kowa barka da sallah to Allah shi mai mutanen mu ko mu aikin gafara a mu aikin gafara muna gai da kowa da kowa Allah shi kan murga muna gai da kowa da kowa barka da sallah barka da sallah muna gai da kowa da kowa kuna ta da bukari da barna a gadis jamhuriyar Nijar muna gai da kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai magana Hassan Lashi Alhaji daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyoyin Hausa. Da yake muna lokacin sallah ne ina so ku bani dama zan yi sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da muna arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Hussein Star wanda ke kasuwar kwalliya, ina gaida Hamisu mai ɗan kuka, ina gaida Alkasun Baba Liman Ahar, ina gaida Alkasun wanda yake a gaida Na gaida kabiru sule usman wanda yake bakin kasuwar taransa da magaram na gaida usaini laji umar wanda yake nan da magaram na gaida isu maɗattai sinusu maɗattai ina gaida isu mai gyaran salula ya hayya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya mutari mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar ta magaram na gaida musa hassan yalaji umar ina gaida hayya hassan yalaji umar ina gaida maryama mai ɗaki na wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan yalaji umar daga unguwar sabon gari ta magaram shamburi nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girba ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa masu yawa suka isa birnin makka don aiwatar da ayyukan hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karon farko sannan wannan hajjin ita ce hajjin bankwana. kwana don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kaura daga duniya kafin wata shekaran ta dawo har ila yau mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura Ali da Abi Talib alaihi da wata runduna zuwa kasar Yemen kafin ya fita zuwa aikin hajji sannan daga baya ya aika wa Ali da Abi Talib alaihi sako kan cewa ya riske shi a Makka idan ya kammala ayyukan da ya bashi a kasar Yemen. sannan mun ji yadda imam ali salam ya fusata da wasu sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da suke tare da shi saboda sun ɗauki wasu kayayyaki na jama'a da ke wajensa suka sa ba tare da izininsa ba don haka ya aibata su ya kuma ce su tuɓe kayakin ya karɓa ya mayar da su ya aje inda ya ce sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu ya ba da umarnin abin da za a yi da su amma da suka isa makka sai wasu daga cikinsu sun yi ta aibata ali da abi talib alaihissalam cikin musulmi a aikin hajji a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin abin da suke faɗa sai ya sa a shelanta cewa musulmi su bar aibata ali da abi talib alaihissalam kamar yadda muka bayyana manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da hadayarsa zuwa aikin hajji sannan ya ba da umarni kan cewa duk wanda bai fito da abin yankarsa ba ko kuma hadaya to ya cire ihraminsa ya mai da hajjinsa hajjin ta tamattu'i amma duk tare da wannan umarnin wasu daga cikin sabonsa sun ƙi cire haraminsu daga cikinsu akwai khalifa na biyu wato umar ibn khattab wanda a lokacin da ya haɗu da manzan allah sallallahu alaihi wa sai ya ce masa ya umar shin ka fito da hadayarka ne sai ya ce a'a sai ya ce masa shin baka ji sanarwa ta kan cewa duk wanda bai taho da hadarsa ba ya cire haraminsa ba sai ya ce na ji amma ya kara da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba zan cire haramina ba matukar kana sanye da naka haramin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ba za ka taba imani da shi ba har ka mutu wannan maganar ta tabbata don a lokacin khalifancinsa wato khalifa na biyu khalifa Umar ba wai kawai bai yi imani da hajjin tamattu'i ba sai dai ya haramta shi ya kuma sha alwashin zai azabta duk wanda ya yi hajjin tamattu'i a cikin hajjin ban kwana dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hudubobi kimanin shida a kowannensu ya shaida wa sabon sakan cewa wannan shekara ita ce shekararsa ta ƙarshe a duniya don ba zai kuma sake zuwa aikin hajji ba ko kuma ba za su sake ganinsa ba sannan a dukkanin wa'annan hudubobin ya shaida musu cewa yana barin alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa ko kuma nauyaya guda biyu kamar yadda yake kiransu a wasu hadisansa ya faɗa musu idan sun yi riko da su to ba za su taɓa ɓata ba har abada wa'annan kalmomi wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kenan ga al'ummarsa a hajjin bankwana ya faɗi haka a makka a ranar arafa da ranar idi amina sannan a lokacin gabatar da hadayarsa ya haɗa kansa da ali dan abi talib a hadayarsa sannan bayan aikin hajji akan hanyarsa ta zuwa madina manzon allah ya tsaya a wani wuri da ke tsakanin makka da jufa wanda ake kira ghadir inda ya tara dukkanin sahabbansa da suke tare da shi ya yi sallar farilla da su a cikin tsananin rana kamar yadda ya zo cikin wasu hadisai sannan ya hau kan mimbari da aka yi masa ya yi huduba mai tsawo wasu malaman tarihi sun bayyana cewa wannan hudubar ita ce hudubarsa wacce ta fi tsawo a rayuwarsa inda a cikinsa ya sake nanata wasiyarsa ga al'ummarsa na yin riko da alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa sannan kari a nan ya daga hannun aliyu dan abu talib salam sama kowa na gani sai ya faɗi cewa duk wanda ni shugabansa ne to aliyu shugabansa ne ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibance shi ka tabar da wanda ya tabar da shi ka riskar da gaskiya tare da shi a duk inda ya yi to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan zamu da sa'ai a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mukan amsa waɗannan tambayoyi da kuke turo mana dangane da al'amura na aƙida insha Allahu a yau za mu shiga amsa wata tambaya ita ma wacce take mai muhimmanci wanda wani bawan Allah Musa Kallamu ya turo mana daga Kaduna Najeriya musa kallamu abin da yake cewa a wannan wasiƙa tasa ita shine assalamu alaikum filin aƙida tare da fatan dukuna lafiya tambaya ta a wannan shiri ta shafi al'amura ne na neman ceto ko kuma tawassuli da wani domin kusanci ko kuma neman kusanci zuwa ga ubangiji don allah menene aƙidar 'yan shi'a mabiya mazhaban ahalul baiti dangane da al'amura na tawassuli shin ya inganta aƙidarsu ta yadda da shi ne ko kuma kamar yadda muka ji waɗansu musamman salafawa suna suka da su da yin izala akan wannan al'amari akan cewa ba aƙida ce mai kyau ba ko mabiya mazaban ahal betri kuma akan haka kuka tafi ko kuma a ƙidar ku ne a dunkule dangane da al'amura na tawassul to wannan kamar yadda muka ishara tambaya ce mai muhimmancin gaske kuma ga shi kamar yadda ya bujo da abin malam musa kallonmu a so yake ji a aƙidar shi'a dangane da tawassul har yana ƙoƙari ya kwatanta su da waɗansu mazhabobi ko da ke wa'yancan ba za mu ce mazhaba ba kamar salafawa da 'yan izala da irin yadda su suke kallon abun yana so ya ji to yaya kuma aƙidar shi'a take kai ka ce kamar shi ya san menene izala da salafa suke faɗa game da tawassuli ɗin amma bai san abin da mazhabar shi'a take kai ba shi sa yake son san aƙidar musoma bin mazhabar shi'a ɗin dangane da al'amura na tawassul to shikenan wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na ishara abinda zan yi kokari kafin na baka cikakkiyar amsa tun da wannan abun kamar yadda na idan muna so mu bawa wannan tambaya din wato kenan amsa cikakkiya mu ba ta haƙƙinta gaskiya shiri na wannan lokaci ba zai ishe mu ba la'alla mu fara mukaddima yau a shirinmu na gaba kuma insha Allahu Ah, mu ci gaba da baka amsa na farko dai menene tawassul din domin <clears throat> sau da dama mutane matsalolin da ke faruwa tsakanin al'umma ah, hatta ma malamai din shine in an ce ga abu to wajen fahimtar samatukun me ake nufi da shi sai ka ga ana ta kawo jidali wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma asalin abun inda an taho akan mafuhumi guda ne an fahimci me ake nufi da abun kuma kowa akan haka ya taho da Allah wannan shi ya fahimci abin ta wannan bangaren shi abin da yake nufin an ce kaza wannan kuma ya fahimce shi ta wannan bangaren to amma mafuhumin menene ma tawassuli din in an ce tawassul me ake nufi to a dunkule dai tunda ba darasi ba ne na aji da za mu shiga mu ce malaman loga mai suke nufi malaman musulunci bangare kaza mai suke nufi bangare kaza mai suke nufi a a dunkule in an ce tawassuli wato kana neman tsakaninka ne da ubangiji subhanahu ta'ala sai ka ɗauki wani kasa a tsakiya wanda kake neman shi wannan da kasa a tsakiya ɗin ya yi wani abu da zai kusantar da kai kai ɗin zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ka sa shi a tsakiya shi wannan da ka sa a tsakiya shine ka yi tawassuli da shi zuwa ga Allah shine a dunkule abin da ake so a ce misali ta ce ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam ka roƙar mun ubangiji na ubangijinka ya gafarta mu to kaga in kai wannan to kayi tawassuli da annabi muhammadu zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala Shi ne ma'anar tawassulin wannan ga annabawa kenan ko kuma ka samu wani waliyi daga waliyai wanda za a ce mutum ne bawan allah sananne mai bautan ubangiji mai takawa duk kowa ya ɗaga masa hula akan wannan bawan allah ne sai ka ce ya allah ina so don darajan ne sai ka faɗi sunansa shehu ne ka yi min abu kaza ka biya min bukata ta abu kaza to kaga ka yi tawassuli da wannan waliyin da ka sa sunansa wato kana so ubangiji ya maka abu kaza ko ya baka kaza ko ya yafe maka zunubi kaza amma kana so ya yi maka ne bisa saboda darajan wane to wannan shine tawassuli a dunkule kenan to wannan mafuhumin da muke magana a kai na cewa shi ake nufi da tawassuli in har wannan shine wannan bawan allah malam musa kallamu ya yi tambaya a kai to wannan a bisa aƙida ta mazhaba ta ahalbaita alaihi babu ishkali a kansa wato kenan babu wata matsala dangane da yin tawassuli bisa wannan mafuhumin da ainihin muka bayyana a kai su waɗanda suke suka a kai kamar yadda kai magana ka kawo misalin izala da salafawa idan suna suka akan wannan to la'alla ko mafuhumin wannan su ma suka ɗauka a matsayin tawassuli ko kuma ba wannan suka ɗauka akan matsayin tawassuli ba to dalilin su su inda muka, kasance muna sauraron su muna jin su su a gurin su yin hakan shirka ne kamar yadda wasu su suke faɗa. to amma kuma idan ka ɗauki mafumin ka ɗauki yadda muka bayaninsa sai ka ga menene aka yi a nan na yin shirka kuma mai ma'anar shirka ɗin shi sa na ce zai wahala wannan tambayar taka mu amsa ta gaba ɗayanta a wannan shiri insha Allah ko da mun kai ƙarshen lokacin da aka ƙayyade wa wannan shirin za mu eh, bar sauran bayanin sai shiri na gaba mu ci gaba. to kaga kenan abin da muka fahimta a nan shine cewa mafuhumin shine wani ne wanda yana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da matsayi wannan matsayin da yake da shi wajen allah subhanahu wa ta'ala kusanci ne yake da shi wannan matsayin wani matsayi ne babba allah ya yarda da shi to kai kuma saboda kai kana son kai ma Allah subhanahu ya yarda da kai ko ya baka wani abu kana ganin ayyukan da kake yi ibadan da kake yi takwarka bai kai na wannan bawan Allah ba kai ma kana bautan Allah ba wai shi wannan da yake tsaka-tsakin shi kake bautawa ba ba kuma shi ne kake sanye maka wani abu shi kan kansa ba a'a so kake yi shi ɗin nan saboda kusancinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya zama ya roƙa maka ubangiji akan ubangiji ya yi maka abin da kake bukata to in kai wannan shine ka yi tawassuli da wannan mutumin wannan mafumin a dunkule shine ake nufi da tawassul to kaga wannan mu kamar yadda na faɗa shi yasa na ce zan yi bayani me ake nufi da shi to mu a cikin aƙida mu ta mazhaba ta ahalbaita alaihi salam yin wannan ba shi da wasu matsala kuma aƙidar mu ta yadda da wannan ta aminta da wannan hasali ma za mu kawo dalilai hatta da ayoyin alkur'ani mu kafa hujjoji akan cewa yin waɗannan abubuwa ko kuma yin irin wannan tawassulin wato zai iya zama wani abu ne ma wanda yake abun ƙauna mustahabbi ne ma abin so ne domin ka ɗauki wani abu na jinjina kenan dangane da wani wanda yake ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka ɗaukaka al'amuransa har kake neman ma ya yi maka wani abu na neman kusancinka zuwa ga ubangiji subhanahu ala to gashi muna so bayanin mai ci gaba amma an daga mana hannu lokaci yayi insha Allah kamar yadda muka yi alkawari a shirinmu na gaba za mu dora daga wannan guri da muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Madalla masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. a ranar talata mai zuwa ne iran za ta zama ba a kungiyar shanghai za a yi taron kungiyar ta shanghai ne dai ta hanyar bidiyo daga nesa a ƙarƙashin jagorancin ƙasar india a ranar talata 4 ga watan nan na yuli taron na jibi za a yi shi ne dai a matakin shugabannin ƙasashen da suke mambobi ne na kungiyar kuma shine irinsa karo na 24 sakatarar kungiyar zan miging ya shaida wa ministan harkokin wajen iran amir abdullahiyan ta waya tarho cewa daga ranar talata hudu ga watan nan na yuni iran za ta sami cikakken haƙoƙi da kowace ƙasa memba a cikin ƙungiyar ke da su shi ko ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya faɗi cewa ƙungiyar ta shanghai za ta samu sabbin mambobi guda biyu da su ne iran da belarusia an kafa wannan kungiyar ne dai a shekara ta 1996 da kasashen china rasha kazakistan kirkiziya da kuma tajikistan da zuma samar da daidaito a kasuwannin duniya da kuma rage shishigin amurka da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato nan gaba kaɗan za a buɗe zirga-zirga ta jiragen sama tsakanin iran da masar shugaban bangaren tafiye-tafiye na kungiyar kasuwanci ta iran hurmatullah rafi'i ya faɗi cewa abu ne mai yiwuwa nan da wata ɗaya za a buɗe zirga-zirga jiragen sama kai tsaye tsakanin iran da masar rafi'i ya bayyana cewa a mako mai zuwa ne dai shugaban cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar masar zai kawo ziyara nan iran inda za a kammala tsare-tsaren da ya kamata a yi na fara zirga-zirgar rafi ya ishara da yadda halin yanzu babu zirga-zirga ta kai tsaye tsakanin jiragen sama daga iran zuwa masar sai an bi ta hanyar iraki sannan a can har ilawo ya kuma ce a tattaunawar bayan nan da suka yi da hukumar yawan buɗe idan ta masar an cima matsaya akan fara kai da komowa ta jiragen sama a tsakanin ƙasashen biyu masu sauraro duka duka kuma da wannan kuka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh